أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratul zukhruf a jiya mun kwana a aya ta 25 yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta shida, inda ubangiji ta ke cewa wa isqala ibrahimu li وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa izqala Ibrahimu li abihi ka ambaci lokacin da annabi ibrahim yake gaya wa babansa azara wa kaumihi da mutanensa waɗanda ba su yi imani da shi ba yana ce musu innani bara'un mata ta'budun ni fa mai tawaye ne daga abin da kuke bautawa ba na da gumakan da kuke bautawa ni ba dan bauta musu ba ubangiji subhanahu wataala shi kade zan bautawa illa allazi fatarani ba wanda zan bautawa sai wanda ya halicce ni fa innahu sayahdin tabbas shine zai shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici wato anan annabi ibrahim yana bayyanar musu da tawayensa babansa yana kan bautan gumaka haka hakanan mutanensa ya zo ya bi su ta hanyar laluma duk dai abun bai yi ba ya kalli wata rana ya ce wannan shine ubangiji na sai ce a rana tana faduwa ya kalli wata ita ma tana faduwa taurari su ma suna faduwa duka wannan yayi don ya nuna musu ubangiji ta'ala wanzeze dawwamemme wanda baya karewa shine kawai cancanci bauta masa taurari suna bishewa sai ce wannan ba ubangiji na bane da ya ga wata ya ce wannan ne ubangiji na wata shi ma ya faɗi ya ga rana ya wannan shine ubangiji na shine babba ma ranar ita ma ta faɗi daga nan sai bayyanar da tawayen sai ce to duka waɗannan ba su cancanci su zama abun bauta ba ubangiji subhanahu wata'ala mahalicci shine kawai ya cancanci a bauta masa wannan annabi ibrahim ya yi musu bara'a kenan ma'ana ba shi ba bautan gunki kuma babu shi babu masu bautan gumaka tare da cewa babansa yana bautan gunki amma duk da haka annabi ibrahim bai ɓoye tawayensa ga masu bautan gumaka ba wannan shine ake ce masa albara'u akwai kishiyansa kuma shine alwada'u wato albara'u shine kai wa dukkan wani abun bauta ba Allah ba tawaye sannan dukkan wasu masu bauta wani abu ba ubangiji ta'ala ba kai musu tawaye wala'u kuma shine kai wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da da'a sannan kuma ka so dukkan muminai waɗanda suke bautawa Allah ta'ala shi kaɗai wannan shi shine ake cewa alwala wal bara kuma addinin musulunci ya ginu akan haka dole sai an samu alwala'u kuma a samu albara'u ko da farko a samu albara'u sannan a samu alwala wannan kuma shine ma'anan la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ma'ana duk wani abun bauta ba Allah ba na masa tawaye sai dai ubangiji subhanahu wata'ala shine kawai zan bautawa ba zan manta ba zan bautawa wani ba sai Allah subhanahu wata'ala annabi Ibrahim ya faɗa musu a sarari a lokacin da ya yi da'awa na hikima abubuwa suka gagara sai ya fito a fili ya ce babu ruwansa sannan kuma mun ba da kissansa a tafsirin da muka yi a baya na shekarun da suka wuce mun dan taba kaɗan a wannan shekaran cewa ya zo ya rusa musu gumakansu gaba ɗaya bayan sun juya suna tafiya wurin idin su har yayi kamar ya bi su sannan sai duba sama sai ce ai shi mai rashin lafiya ne sai suka ɗauka bai da lafiya ne yace zai juya ya koma ya je sassake gumakan gaba ɗin su ya sare su sai babban kawai ya bari ya rataya masa gatari da suka dawo wani sai ya ji lokacin da yake cewa wallahi la nahu ba da an tuwallu mudbir ce sai ya giggirbe su bayan sun juya baya sai ya ce ai mun ji wani saurayi yana ambaton wayannan gumakan ana ce masa annabi ibrahim yana cewa sai ya sare su ana ce masa ibrahim aka je aka zo da ibrahim ya ce shi ba shi bane babban sunan ne ku tambaye shi don yana magana wato babban gunki suka duba su kowa sun koyar da kansa ya san cewa gunki baya magana sai suka ce ai ka riga ka san gumakan nan ba sa magana yace to yanzu abinda baya magana ne za ku zo kuna bauta masa ba zai amfane ku ba ba zai kare muku cuta ba ku zo kuna bauta masa shi ne ya ci gaba da wa'azi to daga nan ya bayyanar da tawayensa yace shi fa ba ruwansa da gumakan sannan kuma babu ainihin ruwansa da masu bautan gunkin ba sannan kuma suka yi kokarin da su kona shi da wuta ubangiji subhanahu wataala ya kare shi yace wutan ta zama mai sanyi aka jefa shi kuma wutan ba tare da ta cutar da shi ba wannan ka'ida da annabi ibrahim ya kawo a cikin addini da umarnin allah subhanahu wataala shine alwala wal bara tawaye wa dukkan kafurai da abin da suke bautawa da kuma son addinin musulunci da musulmai masu yin addini wanda ita ce ka'ida ta addini wanda in mutum bai da wannan bai da addini idan kana son kafurai ko kana son abin da suke bautawa to kana tare da su baka tare da musulmi amma in kana tare da musulmi wajibi ne ka yi wa kafurai tawaye da abin da suke bautawa ka ji kana son muminai sannan kuma kana son addinin musulunci shi yasa ubangiji ta a gaba yace alaha kalimatan وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ubangiji ala ce waje alaha kalimatan baqiyatan wannan kalma ta tawayen ubangiji ala. ya sanya ta kalma ce wanzajjiya fi aqibihi a cikin zuriyan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam la'allahum yarji'un domin su dawo zuwa gare ta wannan kalman kuma shine bautawa Allah ta'ala shi kadai kada a yi masa abokin tarayya tun daga zamanin annabi ibrahim sai zama da dukkan annabawa suna zuwa cikin zuriyarsa ne dukkan 'ya'yansa annabawa ne haka jikoki haka abubuwan suka yi ta tafiya dukkanin zuriyarsa suka zama wato annabawa na kusa-kusa abu na tafiya na tafiya wasu na lalacewa har ya zama da wasu kuma daga ciki ɗin sun zama waɗanda ba mumine ba amma dai annabi ibrahim ya bar wa zuriyarsa wato wannan kalma ɗin ita ce kalmar shahada kalmar da take nuna tawaye wa dukkan wani abun bauta ba Allah ba take tabbatar wa ubangiji subhanahu wataala ibada shi kadai a cikin suratul shu'ara ubangiji ta ce qala afara'aytum ma kuntum ta'budun a antum wa aba antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdi ku bani labari abubuwan da kuka kasance kuna bautawa ku da iyayenku na tintini shine su ne wa'annan gumakan to yana tabbatar muku ni makiyin su ne ba ni ba su ba wanda zan mika wa wala'ina sai ubangiji subhanahu wataala mahalicin talikai yace shine ya halicce ni kuma shine zai shiryar da ni akan tafarki madaidaici wannan ayan ma tana nuna ya musu tawaye kirki a cikin suratul mumtahana ubangiji subhanahu wataala yace kad lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده ubangiji subhanahu wataala yace koyi kyakkyawa ya tabbata muku ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani tare da shi shine suka ce mu kan mun yi tawaye suka gaya wa mutane su mun yi tawaye daga dukkan abin da kuke bautawa ba Allah ba subhanahu wataala sannan mun kafurce muku kai adawa ma da kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku har abada sannan ko ba za sannan har sai kun yi imani da Allah subhanahu wataala shi kadai saboda haka babu ran da zai zama mu ji muna son ku sai in kun dawo zuwa ga imani to wannan shine addinin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kuma shine addinin musulunci ta waye wa dukkan wani abu wanda ba abun ba dukkan wani abu wanda ba Allah ba da ake bautawa da kuma dukkan wani wanda baya bautawa Allah subhanahu wataala kafuri maki Allah ba za ka ji kana son sa a ranka ba ba za ka miƙa masa wala'insa wala'in kai zuwa gare shi ba idan ka nuna kana son sa shi zai jibilci al'amuranka to yi wa Allah subhanahu wataala tawaye kuma zai tashi ka tare da shi shi yasa ubangi ta ke cewa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin duk wanda yayi kyaman addinin annabi ibrahim to wannan wawa ne mana ba mai kyama addini annabi ibrahim sai wanda ya wautar da kansa domin ubangiji ta'ala ya zaɓe shi a nan duniya a lahira kuma ya sa shi daga cikin mutanen kirki wato bawan allah ne mutumin kirki ne wayannan ayoyin da makamantansu wajibi ne musulmi ya fahimce su kuma ya ɗabbaka su a ɗabbakanci musulmi shine ɗan uwanka addinin musulunci shine addininka. sauran addinai wanda ba addinin musulunci ba wajibi ka ji a ranka cewa kuskure ne kuma bata ne kuma wutan jahannama za su kai mutum waɗanda ba su yi imani da Allah ba subhanahu wa ta'ala ba su riƙe addinin musulunci ba waɗannan ba abokanin ka bane ba yan uwanka ba bane ubangiji ta'ala yi maka doka kar ka rike su a matsayin masoya ya ladina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya ya ko dan da imani kada ku riki makiyana da makiyanku a matsayin abokanin soyayya idan mutum yayi haka to ubangiji subhanahu wataala zai tashe shi cikin irin wayannan mutane wannan aqidan akan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma har suka mutu wayewa duk wani abun bauta ba Allah ba sannan kyaman duk wani wanda ba musulmi ba ba hana ka kai ciniki da shi ba ba hana kyauta ta hada ka da shi ba ya baka ka bashi ko kai bashi a wurinsa ko shi ya bashi a wurinka amma ka ji ɗari bisa ɗari kana son sa har kana ganin wai babu bambanci tsakanin ka da shi to wannan kana cikin hadari kuma wannan yana daga cikin mummunar aƙida da siyasa ta dasa wa mutanen mu a cikin zukatansu waɗanda ba su fahimci addini ba abin da siyasa take cewa shine babu bambancin addini sai ka ji mutum ya hau mimbari yana cewa ai babu bambancin addini kowa da kowa ɗaya ne da musulmi da kafuri duk babu bambanci ɗaya ne addinin musulunci da addinin kiristanci duk gaba ɗaya ne kowa da kowa dukkanin mu 'yan najeriya ne to wannan kalma tana da hadari ubangiji ta ala ya kafurta duk wani mai wani addini ba addinin musulunci sannan duk wani addini wanda ba addinin musulunci ba sunansa ba addini ba wajen Allah ta'ala don Allah ta'ala ce inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah kawai shine musulunci to don me zaka karrama wani addini daban ba addinin Allah ba ka shi daraja ka nuna cewa shi ma addini ne ubangiji ala ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ya bauta Allah ta'ala ba da shi da shi ba da addinin musulunci ba ubangiji ta'ala ya ce ba za a karba masa addinin ba sannan a lahira kuma yana cikin tababbu zai je fada cikin wutan jahannama yanzu za ka haɗa wanda ya addinin musulunci wanda zai tafi aljanna da kuma wanda ya addinin kafurci zai je fada wutan jahannama sai ka je ka dunkula suka ce wa duk abu ɗaya ne da musulmi da kafuri babu bambanci da musulunci da wani addini daban duk ɗaya ne babu bambanci addini yanzu abin da ake cusa mutane mu kenan a cikin zukatansu a siyasance wanda wannan din ya sa ba sa kyaman wanda ba musulmi ba sannan kuma ba sa karrama yan uwansu musulmi sai ka jana cewa ai babu addini a cikin siyasa wai siyasan fa ba addini bane har malami ya fito a rediyo ya dinga cewa wai siyasan ba addini bane to in ba addini bane mai alaka musulmi da shi ba addini bane ba kayan musulmi bane babu abun da zaka yi a duniya nan wanda addini ka bai shigo a ciki ba siyasa addini ne akwai addini a ciki akwai dokokin da Allah ta'ala ya sa a ciki dole ne a bi su in ba a bi su ba kuma an bata in kuma ba za a bi su ba haka za a tafi ba bin wayannan dokokin to kwata kwata bai kamata musulmi ma yi ba so da haka kuskure ne idan siyasa in addini bai shiga siyasa ba to wannan ya zama ba kayan musulmi ba kenan ya zama kayan wasu mutane ne daban wa'inda ba musulmi ba bai kamata musulmi ne ba amma in mun ce addini